alaikum warahmatullahi barka Barkam da barka barkam da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. Wannan bidiyon zai muku wani ɗan takaitaccen bayani ne akan yadda dai ya dace a ce idan za ka yi saving ɗin namba mutum idan za ka yi ɗin nan mutum hakan nan ya dace a ce ka yi ka cike akwai wasu bayanai da ya kamata a ce ka cike domin wayar ka za ta rike maka wannan bayanan kuma za ta taimaka ko da a ce wani abu ne ba ko da a ce bincike ake cikin wayar ka to kana da komai na mutum amma dai wasu zai kasance suna da lambar wayar mutum amma dai ba su da wani yan bayanansa saboda kai kai kaɗai idan ka tafi ka kace ka je da lambar wayar ce kana neman bayanan wannan lambar wayar to ba za ka same su ba amma dai in dai har ka samu ka zauna ka tambayi wanda ya baka lambar wayar ya ciccike wannan bayanan ya ciccike maka wannan bayanan yanzu ba ga wannan lamba mai suna sarki geography shi nan wajen za su ajiye wani bayanan wajen CEO history together event and message shi nan duk abin da muka yi da wayan nan duk abin da muka yi shi nan za ta ajiye mai shi gashi nan har ta call record shi nan shi ma za ta yi saving ɗinsa inda ce mun yi calling an yi kuma recording a calling ɗin duk za ta ajiye mini shi yau sai mu zo in je in samu wannan akar wanda alamar fensirin nan kamar haka sai in tabbata kamar haka yau wanda ya nuna ga hannun na farko 72 mtn ng yau ga hannun suna sarki ga hannun phone number ga hannun additional additional number ba a saka ta ba ga hannun nan wajen hatta janda ba a saka ba ga email nan ga hannun mori felder ga shi nan wajen kuma ga hannun sarki ga hannun nickname shi ba a saka ba additional number ba a saka ba duk dai ga tsare-tsaren nan duk ba a cike ba a cikin wannan application din ga nan wajen zan ciki ya nuna mana wai custom labels custom label bayan sakar sarki yauwa yadda na saka wannan ga nan wajen wajen iya adana wani abu ko da a ce ni da kaina ne zan iya adana wani abu in saka in saka wani ne wannan dai wata shaida ce da za ta nuna maka cewa wai wannan wannan ka saka wannan ka saka wannan wajen wani ne a ce nan kuma za ka iya saka gmail ɗinka domin idan domin idan ba sami ka nan ba waya ba iya tura maka sako ta ya zuwa ta gmail kai tsaye yau dan uwa shine karshen bidiyon namu idan yi mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe kai ma da wannan bidiyon mun gode da kallon wannan bidiyon sai mun haɗa bidiyo na gaba